DW. Amsoshin takardunku. Masauraro barkanmu da haka barkanmu kuma da sake saduwa a cikin shirin amsoshin takardunku. Wanda ni Abdurrahman Hassan na shirya kuma zan gabatar. tambaya ta zo ne daga masu sauraron mu da dama waɗanda suke son a basu tarihin mariganyi sultan ali zaki sarkin katsinin maraɗi akan haka farfesa ado muhammad wanda shi ma ɗan asalin maraɗi ne ya yi mana ƙarin bayani da farko a game da lokacin da aka haifi mariganyin an haifi sarkin katsina maremawa alhaji alzaki cikin shekara ta alif da ɗari tara da talatin da tara a tsohuwar maraɗi ta hadama inda ya yi karatun shi na farko kahin ya shiga horazuwa ta hukuma eh, a birnin yamai eh, a wata makaranta da ake kira central administrative wadda ita ce ta zama ena ta yanzu kuma ta koma ta zama ena shi a matsayin mai gudanarwa ta hukuma ya yi aiki dogon duci kuma ya yi aiki barakin maraɗi eh, har lokacin shekara ta 1971 inda aka nada profesa ɗan kudan kulodo ministan ilimi shi kuma ɗan kudan kulodo ya nada alzaki eh, shugaban hwadan eh, ministan shi suka yi ta aiki tare har lokacin da aka nada kuma dan dikko dan kulodo eh, magatakardar wata cibiya da ake kira acct a can fari wato ma'ana agence de coopération culturelle et technique sai har jiya profesa ɗan dukkan kuloro ya taya da shi can fari shugaban da ma'aikatar shi inda suka yi kimanin shekara goma sha biyu da suka dawo gida nijar bayan an ƙara wannan aiki alzaki kuma ya kama hanyar kasuwanci da noma tukuru to kamar kafin a bashi wannan sarauta ta sarkin maraɗi ya riƙe wani matsayi a fadar masarautar ta katsina cikin shekara ta dubu biyu da uku sarkin katsina mai martaba muhammad sani buzu dan zamba da dan kure ya naɗa shi maremawan katsina ita kawo sarautar maremawan katsina ba a bada ta sai ga ɗan sarki na tsatsan gidan sarautar korau ake ba ita sai ɗan sarki mai hikima kuma mai baiwa mai natsuwa mai baiwar tahiya da mutane an naɗa shi ga wannan sarauta ta 'yan sarkin katsina shekara 2003 kwaram sai sarki buzu ya rasu shekara 2004 ɗaya ga watan goma na shekara ta 2005 aka naɗa alizaki sarkin katsinan maraɗi eh, ana nan tahiya na tahiya cikin shekara ta dubu biyu da goma sai aka maida katsinar maraɗi ta zama sultana shi kenan sai matsayin shi ya koma sultan kamar ma'ana sarkin musulmi shi kenan eh, kaga ya yi zama sarki kuma ya yi zama sultan har 24 ga watan shidda na shekara ta 2021 kenan an ka lissafa ya yi shekara go kimanin goma sha shidda yana bisa kujerar mulkin katsina ta arewa wanda ya canza mai martaba muhammad sani buzu dan zambaɗi shi ya shekara hamsin da bakwai bisa gadon sarauta shin a zamaninsa wani irin abubuwa shi mariganyi alzaki ya yi na ci gaba a maraɗi cikin mulkin shi wasu rigingimu da tashin hankali sun rage kwarai jihar maraɗi wadda da an yi tsammani za ta wada da wasu rikitatta iri-iri sai ba ta wada ba cikin mulkin shi an buɗe kasuwar zamani ta farko a Nijar a cikin garin maradi cikin mulkin shi an buɗa hanya takwalta wadda ta haɗa maraɗi da madarunwa da najeriya ta yi harshen damu daga madarunwa ta tanhi jibiya can cikin katsinan najeriya wata tanhi gurbin ɓore can cikin zanhoron najeriya cikin mulkin alizaki an gani an tashi daga matsayin sarki an koma matsayin sultan an ci gaba kwarai kenan ali zaki ya yi ƙoƙarin haɗa mutane da kwantar da hankalin mutane da guje ma rigima kowace iri wani irin ƙalubale kuma ya fuskanta a zaman mulkin dai na jagorancin wannan masarauta cikin mulkin ali zaki ya yi fama da ƙalubalai biyu maiya maiya na harko ya yi fama da ƙalubali na rashin lahiya wanda ya sa aka kai shi ƙasan marok daga marok aka kai horon shi daga horon shi aka maido shi gida aka zanki kai shi ya mai ana mai magani har ranar 24 ga watan shidda na shekara ta 2021 Allah ya anshi abu ne. Ƙalubale na biyu da ya huskanta daga gidan 'yan sarki ne masu son sarauta. An ta gwagwarmaya ana ta gwagwarmaya Allah dai ya sa nan maraɗi hankali ya kwanta gwagwarmaya ta tsaya ta adawan mulki ta tsaya kamar kishi ne ga mata suna auren mutum guda. ta tsaya ga haka nan ba ta kai ga wani mummunan tashin hankali ba saboda mutanen katsina suna da hankali farfesa ado muhammad kenan ɗaya daga cikin ma'ilmanta a jamhuriyar nijar a madadin dukkanin sauran abokanan aikina da kuma wakilinmu na maraɗi salisu kaka abdurrahman hassan ke cewa a kasance lafiya daga nan sashen hausa na dw